Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau juma'a tu babbar rana 18 ga watan nuwamban shekarar 2022 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baballe da kanun labarai wata gobara da talakume wani ginin bene mai hawa uku a arewacin zirin gaza ta kashe akalla mutane 21 a cewar kungiyar hamas ta falasinawa da ke da iko da yankin shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce miliyoyin mutane ba su da wutar lantarki bayan har-harar rasha ta sama A ranar Lahadi mai zuwa ne za a fara gasar cin kofin duniya ta maza a ƙasar Qatar, inda magoya baya Afirka ke sha'awar kwallon kungiyoyi biyar na nahiyar da za su fafata a gasar. Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana cewa yawan al'ummar duniya ya tashi daga biliyan bakwai zuwa biliyan takwas a tsakiyar wannan watan Nuwamba. Al'umma tana karuwa, matsaloli suna karuwa, talauci na karuwa ga mutane, babu bakin ciki da hukumomin tsaro a kasar ghana kuma sun cafke wani dan najeriya da ya damfari wani dan kasuwan kasar ukraine da kudin da suka kai dala biliyan shida da rabi kana kuma za mu tsallaka zuwa can kasar katar inda za a fafata a gasar cin kofin duniya inda wakilin mu kali abdu yake wurin domin ba mu jawabai irin abubuwa da ke faruwa a wurin a wannan lokacin baya ga haka kuma kamar kowane ranar juma'a yau ma muna dauke da shirin duniyar amurka da mahmud lalo zai gabatar kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu sai a gyara zama ga baballe da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe wata gobara da ta lakume wani ginin bene mai hawa uku a arewacin zirin gaza ta kashe akalla mutane 21 a cewar kungiyar hamas ta falastina da ke da iko da yankin hamas ta ce gobarar ta tashi ne a hawa na uku na ginin da ke sansanin 'yan gudun hijira na jabaliya da ke da yawan jama'a hukumar tsaron farin kaya ta hamas a gaza ta ce man da ake ajiyewa ne a ginin ya kama da wuta amma bata bayar da wani ƙarin bayani kan yiwuwar abin da ya haddasa hakan majiyoyin hukuma sun ce ana gudanar da bincike don gano musabbabin tashin gobarar wutar ta fito daga tagogin saman benen yayin da mutane suka taru a wajen ginin suna jiran motar kashe gobara da motocin daukar marasa lafiya. Mahukuntan Hamas sun ce wannan yana ɗaya daga cikin lamari mafi muni a cikin 'yan shekarun nan baya ga tashin hankali da ake yi tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a rikicin da ake ci gaba da yi. Jiya Alhamis jami'an Ukraine suka ba da rahoton cewa an sake kai wasu sabbin hare-hare na makamai masu linzami a sassa da dama na kasar tare da auna wuraren da suka hada da na iskar gas sanarwar da rundunar sojojin ukraine ta fitar ta ce an fi mayar da hankali kan hare-haren ta jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami na ci gaba da kasancewa kan tashoshin samar da makamashi sanarwar ta kuma kara da cewa har-haren sun taso ne daga cape zuwa odessa da ke kudancin kasar Ukraine ta ce ta harbo makamai masu linzami masu cin dogon zango guda biyu da makamai masu linzami guda biyar da jirage marasa matuka biyar na Iran Shahid 136 a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters wanda ya ce bai iya tantance rahotannin fagen dagar ba. Yayin da dusar kankara ta fara zuba a Kiev, jami'ai sun ce ma'aikata na kokarin maido da wutar lantarki a faɗin ƙasar bayan da Rasha ta kai har-hara ta sama a farkon makon nan. kimanin mutane miliyan goma ne ba su da wutar lantarki in ji shugaban ukraine vladimir zelensky da yammacin jiya alhamis a cikin rahotonsa na bidiyo na dare kwana guda bayan gargaɗin ƙarin tsaurar matakai na mayar da martani ga karuwa ayyukan soji da amurka da ƙawayenta ke yi a yau juma'a koriya ta arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango zuwa nahiyoyi wanda bisa ga dukkan alamu ya sa wani sansanin sojin sama na amurka da japan ya bayar da umarnin neman mafaka Jirgin ICBM na Koriya ta Arewa ya yi tafiyar sama da sa'a guda kafin ya faɗo a yankin tattalin arzikin Japan na musamman a cikin ruwa mai tazarar kilomita 200 yamma da lardin Hokkaido a arewacin Japan a cewar jami'an Japan. A shafinsa na Facebook, sansanin sojan sama na Misawa, wani sansanin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Japan a tsibirin Honshu da ke arewacin kasar ya ce hukumomi sun bayar da umarnin fakewa a matsayin wani mataki na rigakafi. ba tare da an bato makami mai linzami na koriya ta arewa ba dangane da mayar da martani amurka da abokiyar kawancenta koriya ta kudu sun gudanar da atisayin haɗin gwiwa na jiragen sama da suka hada da jirgin yaki na f-35a da suka kai hare-hare a cewar ma'aikatar tsaron koriya ta kudu an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to yanzu kuma bari mu duba wato rahotanninmu majalisar ɗinkin duniya ta ayyana cewa yau al'umma wato yawan al'umma a duniya ya tashi daga biliyan bakwai zuwa biliyan takwas a tsakiyar wannan watan nuwamban shekarar 2022 kungiyoyin cin gaban al'umma a jamhuriyar nijar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan wannan batun a yayin da wasu ke kwatanta abin a matsayin ci gaba wasu kuma na cewa manuniya ce ga kasashe masu tasowa gani da yadda ya kamata nan gaba su tafiyar da wato al'amura na al'umma da sha'anin mulki a kowane mataki wakilin murya amurka a birnin ya mai sulamin mana barma ya aiko mana da ƙarin bayani a tsakiyar watan nan na novamban 2022 ne aka haifi mutunan da zuwansa duniya ya tabbatar da hasashen majalisar ɗinkin duniya da a baya ya ayyana cewa yawan mutanen da ke doron ƙasa zai cika biliyan ko kuma miliyar takwas a bana abin da ke nufin an samu ƙarin mutane miliyan dubu cikin shekaru ƙalilan. ana danganta wannan al'amari da yadda ake samun karuwar mutane masu yawancin rai a duniya da kuma ci gaban da aka samu a fannin kiwon lafiya da matakan samar da abinci mai gina jiki da fahimtar mahimmancin tsafta da dai sauransu mataimakiyar shugabar kungiyar kare hakkin matan nijar hajiya halima sarmai na kwatanta wannan al'amari a matsayin wani babban ci gaban da ya kamata duniya ta yi alfahari da shi yawan mutane ne a wuri na ba matsala ba ci gaba ne sosai a diba adadin mutanen da ake kashe hatsarin mota hare-hare cuta duk waansu ambaliyar ruwa duk wata annoba da take zawa tana kashe mutane akalla mutum nawa ke mutuwa a rana ɗaya kenan suna zawa ana ƙara ragewa ne kuma inda masana suka dibo in akwai ɓangaren da lalle za a samu yawan mutane hal ba a iya ci da su kenan nan matsala ce bincike ya gano wasu kasashe takwas a matsayin waɗanda ke mafarin karuwar yawan al'ummar duniya a shekaru talatin masu zuwa biyar daga cikinsu kasashen afirka ne waɗanda suka hada da jamhuriyar demokaradiyyar congo da egypt da ethiopia da nigeria da tanzania sakamakon wasu dalilai waɗanda suka hada da ƙarancin amfani da matakan rage haihuwa da kuma yadda 'yan mata masu ƙarancin shekaru ke ta haihuwa yayin da yawan auren mace fiye da ɗaya shi ma ya karu sai wasu dalilai masu nasaba da al'adu da rashin tanadin matakan baiwa mata damar samun ilimin zamani abinda shugaban kungiyar kulawa da rayuwa alhaji hamidu sidi fodi ke ganin sa a matsayin wata manuniya kowa ya san da cewa al'umma kullum karuwa da take yi al'umma tana karuwa matsaloli suna karuwa talauci na karuwa ga mutane babu bakin ciki da ya yi ta yaro kuma ka gaza ba shi tarbiyya to kaji abin da ke bada tsoro kwararru sun tabbatar da cewa girman duniyar da muke ciki bai fice ta ɗauki mutum miliyar ko kuma biliyan tara zuwa goma ba saboda haka suke ganin a yadda yawan jama'a ke karuwa a yau abu ne da ke tattare da ɗumbin cikas shugaban kungiyar ruwa da san ruwa alhaji nasiru saidu na cewa akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashen afirka su tashi tsaye a cikin biliyan takwas na al'umma za ka samu galibi yara ne matasa akwai kalubali na aikin yi ga wa'annan matasa akwai kalubali na ilimantar da su bisa fanni mai kyau kalubali na yanayi na kiwon lafiya in babu lafiya ba a iya aikomi sa'annan a ƙarshe kalubali na yanda kowane zashi ya tashi tsaye ya gina ƙasar galibin ƙasashen nahiyar amurka da asiya da turai da na oshani da na arewacin afirka sun yi nasarar takaita yawan haihuwa inda ba kasafai mace ke haifar fiye da 'ya'ya biyu ba a wani yunkurin kaucewa abubuwan da ka iya biyo bayan cinkoson mutane domin a cewar masana tazarar yawan jama'ar da aka fara fuskanta tsakanin birane da karkara na iya haifar da matsaloli da dama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton ana sauraren sashen hausa ne daga na murya amurka daga nan birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu a jiya alhamis gwamnatin mulkin soja ta myanmar ta saki dubban fursunoni ciki har da wasu 'yan kasashen waje hudu a wani bangare na kokarin gamsar da kasashen waje kamar yadda masana da masu sharhi suka bayyana tsohuwar jakadiyar birtaniya a myanmar biki bowman da ɗan ƙasar australia mai ba u suci shawara kan tattalin arziki shantanel da ɗan ƙasar amurka kjo da kuma mai shirya fina-finan japan toru kubuta suna cikin jerin fursunoni kusan dubu shida da aka saki a cewar gwamnatin mulkin soja a hukumance majalisar gudanarwar ƙasar phil robertson mataimakin daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama a asiya ya ce wa BOA cewa yana fatan sakin fursunonin wata alama ce ta abubuwa da ke tafe. Mutane na fatan wannan saki ba zai zama wani abu na lokaci ɗaya ba, amma mafarin mataki da gwamnatin mulkin sojan ƙasar za ta ɗauka na sakin dukkan fursunonin siyasa a Myanmar. Ranar Lahadi mai zuwa ne za a fara gasar cin kofin duniya ta maza a ƙasar Qatar, inda magoya baya Afirka ke sha'awar kwallon ƙungiyoyi biyar na nahiyar da za su fafata a gasar. Tawagar kwallon kafa ta Kamaru indomitable lions daya daga cikin kungiyoyin kwallon kafa da suka fi kwarjini za su haɗu da kungiyoyin kwallon kafa na ghana morocco tunisia da kuma mai da kofin nahiyar senegal hatta ƙauyukan talakawa masu nisa da ba su da wutar lantarki suna haɗa kuɗi don sayan talabijin da samun wutar lantarki ta yadda su ma za su iya kallon gasar cin kofin duniya an jiyo ƙarar injin janareta a oli da ke kan kusa da iyakar kamar da najeriya wanda kafin wannan watan ba su da wutar lantarki kwamitin raya ƙauyen ya ɗauki hayar wani injiniya mai suna dimbiya morris mai shekaru 47 don ya saka musu injin samar da wutar lantarki sai dai ya ce manufar ba ita ce samarwa ƙauyen wutar lantarki ba za a samar da wutar ne domin mazauna yankin su kalli wasannin kwallon kafa na gasar cin kofin duniya a ta talabijin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai mu sake waiwayan rahotanninmu hukumar kula da laifukan tattalin arziki ta kasar ghana yoko tare da haɗin gwiwar jami'an tsaron ƙasa sun kama wani kasar gabin ɗan damfara dan najeriya da ke zaune a ghana wanda ya damfari wani dan kasar ukraine wato ɗan kasuwa ne a ukraine shi wannan ɗan damfara na najeriya wato mai shekaru 52 an kama shi ne bayan an tabbatar da ko bayan an kai karansa cewa ya yi damfara kudade da suka kai wato miliyan shida da rabi kuma yanzu haka ana gudanar da bincike a kansa hawawa abdulkarim ta aiko mana da rahoto akan wannan batun wanda ake zarge dan damfarar mai suna Sony ya yi sa'ar karbar dala miliyan shida da dubu biyar daga wurin dan kasuwa dan kasar Ukraine mai suna Mezen Farak kuma ya dinga aika masa hotunan takardu da hotunan manyan wuraren ajiye itace na bogi inda yake yaudararsa da cewa zai aika masa kayan amma hukumomin kwastam na Ghana sun rike. Kamar yadda Adib Sani masanin harkokin tsaro mai bibiyar karar ya bayyana mana cewa dan damfarar yana bada cin hanci ne a duk lokacin da aka kama shi. Wannan kes na san batun shi kwarai shi investor na ukrainian ne abokina ne yana aika ma wannan nigerian kudi waya sai mai tabu stories da yake shi yau eh tabun nan customs sun kama don shi kawo haka gobe yan sanda sun kama kawo haka jibi har ma wani lokaci ya fadi ma baturin kaman media sun pick up wannan issue because tabun da ya sai bai kamata ya sai wannan tabu ba duka karya wannan bature documents da ake aika mai ashi bai san gane ba bai sani ba na gaskiya ne ko na karya so ya bidi lawyers biyu unfortunately shi wannan frost ya iya ya compromise lawyers nan takardunan da ake aika mai duka lawyers su cewo oh, na gaskiya ne har ma mu da shi muka je muka biya mun ga ya biya wannan kuji ya kara da cewa wasu kasashe da dama na farautan dan damfarar sai dai wannan karin hukumar kula da manyan laifuka ta kasar ghana iyoko ta yi nasarar kama shi kuma ta ce tana iya bakin kokarinta domin ta gurfanar da mai laifin ya huskanci shari'a a cewar jami'in dan sanda daga ofishin binciken laifuka laifuka ta kasar ghana sharif idris tijjani ya ce yanzu karar ya shigo hannu kuma suna cikin tattara bayanai akan mai laifin yasa yanzu haka investigators kuma na kasan ghana ya take over case nan ana bincikewa ana gagamawa ta kaduna kowa ya zo ya gwada abin da ya san cikin wannan magana to yanda su suka kafa nan ba na ghana ga kada ka neman shi ba akwai garuka da yawa da ban so in kikira sunan su don saboda maganan nan ina hannun yan sanda yasa kuma muna bincikewa muna tambaya wurin su maganganu da muka yi neman ansa yasa yanzu haka ban da so yi wani magana da za mu ce kamar maybe bature ce kamar wai preempt ko eh, prejudice prejudice the issue akan ba mu kada ba ina ya karima ba yi gaskiya ba ya cin ma mu bincike magana nan mu sanya da gaskiya yake sannan mu tara kuma duka waje mu aje ma gaban koti to a so mu cin maganan nan Malam Ibrahim Ibrahim masanin tsaro a Ghana ya yi kira ga hukumomin kasa da su kula da ire-iren waɗannan 'yan damfarar. Ita kasan Ghana ya kamata ta zare damsi aikin da ake yi a kara domin a kiyaye sunan kasa da irin miyagun ayyukan da wasu matasa na yankin aikin yammacin afirka ke yi a wannan kasa domin kasa ne mutum na samun walwala a cikinta kuma akwai zaman lafiya wayannan mutane sun samu gindin zama wasu wulare kamar kan da yau dubai take dokan wasu mataku ta yi ta kiyaye kanta haka kuma ya kamata gane kuma ta yi, yunkura ita kuma ta yi abin da ya kamata ta yi hawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka accra ghana to a gaida hawa abdulkarim yanzu ko bari mu tsallaka zuwa kasar qatar inda za a fara gasar cin kwallon kafar duniya a ranar lahadi da ke tafe wakilinmu kali abdu ya riga ya isa birnin doha inda za a fafata wasan farko tsakanin qatar mai masaukin baki da kuma kasar ecuador to kafin ranar wakilin namu ya tattauna da babbar edita alheri grace abdu akan irin halin da ake ciki inda ya bayyana mata cewa ah, gwamnatin suna suna sa idon cewa duk masu kallon su ma daga kasashen da aka fi da su za su koma gida to idan suka koma gida za a samu samu raguwar mutane da kuma eh. eh a yadda sauran mutane daga wasu kasashe su zo saboda su masu kasance amma samun bisan bashi da bashi da wuya kamar da yadda ake tsammani sai dai wannan doka ne da aka bayar amma gwamnatin sun yi kokarin yanda idan dai kana da abun da ya kawo ka nan sun sa samun takardun bai da wuya kamar yadda yanda ake ake tsammani. To kai wannan zuwa kata din nan dai wannan ne zuwan ka kata na farko menene ka gani da ya baka sha'awa da baka zata ba e, e, bisa ga abin da ka gani? Eh, abin da ya fi ban sha'awa shine akwai 'yan afirka da yawa da suke aiki a nan akwai musamman yan kenya mutane daga kenya da kuma uh, wayansu daga ghana da suka zo aka kawo su saboda aiki mhm. ma'aikata ne su daga masu taimakon yan kallo da suka zo ah, oh, to so an kawo su ainihi don taimakawa harkan wasan nan ne eh haka haka mm. an kawo su saboda aikin wasan Mm. abun ya ban sha'awa don ban tsammani cewa zan ga yan afirka da yawa a nan ba mm. amma dai ga nan dai yan afirka sun yi yawa a kata yanzu mm-hmm. to eh, bisa ga bayanai da kake ji ya halin rayuwa take a wurin eh dai yanzu gwamnatin sun yi kokari saboda dama akwai abubuwan da eh, ba a yadda a kata amma saboda wannan wasan an dan sake wayansu dokoki kamar misali ba a yadda sai da ba a yadda sai da giya ko kuma wasu abubuwa haka amma saboda wannan wasan an ɗan sassake wayannan dokokin banda haka kuma akwai shanin kaya saboda kata suna da dokokin kayan da ake yadda kamar mata ba yadda mata su sa wayansu kaya a kata amma saboda wannan wasan an dai sake dokokin da ke hana mata ba dole sai sun rurrufe kansu ba ko fuskansu dai matan da ba yankata ba ana yarda su sa kayan da suke sawa a gida kali kenan a tattaunawarsa da alheri grace abdu kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraren mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurare shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. farkon makon nan ne tsohon shugaban amurka donald trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2024 za ku ji kalubalen da zai iya fuskanta da kuma abin da fadar white house ta ce kan wannan sanarwa yau abin da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla. To kama yadda kuka ji a farkon shirin a farkon makon nan ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a shekarar 2024. Yayin da yake yi wa wasu magoya bayansa jawabi a wani ɗakin taro da ke gidansa na Mara Lago a jihar Florida. Trump ya caccaki shugaba Joe Biden inda ya zargi gwamnatinsa da ruguza tattalin arzikin ƙasar ya kuma ce ana ta zubar da jini a biranen Amurka. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Trump kenan yake cewa domin ganin an farfado da martabar Amurka. A wannan dare, ina mai sanar da ku cewa zan tsaya takarar shugaban ƙasar Amurka. To sai dai ba kamar takarar da ya a shekarar 2020 ba. A lokacin yana matsayin shugaba mai ci. Mai yiwuwa Trump wanda sau biyu majalisar wakili tana tsige shi. sai ya yi gogayya da wasu masu sha'awar tsayawa takara wajen neman tikitin jam'iyyar ta republican kamar da yi a shekarar 2016 dalilin hakan kuwa shine a wannan karo akwai gaggan 'yan jam'iyyar da ke so su ɗare kujerar irin su gwamnan florida ron desantis da tsohon mataimakinsa mike pence da kuma tsohon sakataren harkokin wajensa mike pompeo amma masu fashin baki irin su mike o'hanlon na ganin DeSantis wanda farin jininsa ke karuwa a tsakanin 'yan Republican a 'yan kwanakin nan ka iya zama babban kalubale ga burin na Trump. DeSantis has some of the same law and order, you know, mojo in his message, uh, the, the same emphasis on that and Republican voters. Michael o'hallon ke ne yake cewa DeSantis na da tsari da oda a irin jawabinsa. Wani abu ne kuma da 'yan Republican suke so. sannan yana da sassauci wajen mu'amala da mutane da kuma tausayi. To wani kalubale da har ila yau zai iya kawo wa Trump cikas shine yana ci gaba da fuskantar bincike iri-iri da ya kama daga na harkokin hada-hadar kudadensa zuwa laifukan da yake fuskanta gabani da kuma lokacin wa'adin mulkinsa. In this we all know him and we all saw four his work in the House. Michael Kene yake cewa duk mun san sa mun kuma ga abin da ya yi cikin shekaru hudu na mulkin sa a fadar White House da kuma abin da ya yi cikin shekaru biyu da suka gabata. Saboda haka ban yi tsammanin mutane za su saurin canja ra'ayinsu ba kan yadda suke kallon sa. A wannan karo dai Trump zai yi yakin neman sa ne kan irin tarihin da ya kafa a lokacin mulkin sa da kuma zargin da yake na cewa an murɗe zaben 2020 zargin da ba shi da tushe. To shi dai Biden wanda ya kada Trump a zaben na 2020 ya ce yana da burin sake tsayawa takara amma kuma bai bayyana hakan ba a hukumance. Tunda kuma fadar White House ta mayarwa da Trump martani kan wannan sanarwa ta sa ta sake neman tsayawa takara. Inda cikin wani saƙon Twitter Biden ya ce babu abin da Trump ya taɓa kawa Amurka. A dai tarihin siyasar Amurka sau ɗaya aka taɓa samun shugaban da ya yi wa'adin mulki sau biyu a rarrabe. wato tsohon shugaba grover cleveland wanda aka zaba a shekarar 1885 a wa'adinsa na farko da kuma shekarar 1893 a wa'adinsa na biyu to kafin mu karkare shirin ga wannan sanarwar duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a. da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To madalla a gaida Mahmud Lalo da wannan shiri. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne sanusi madatai da magaram kace dan Allah ku bani dama in jinjina wa shugabar majalisar wakilan ƙasa Amurka wato Nancy Pelosi bisa yin murabus daga mukamin ta da ta ɗauki aniyar yi. Lalle Pelosi jaruman mace ce tunda har za ta yi murabus don ta baiwa matasa dama don ita shekarunta sun ja. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. kai ko cewa kake hakika gwamnatin najeriya bata kyauta ba bisa kin cikawa kungiyar asu alkawalin da ta yi mata wanda hakan ya sa dalibai da malaman jami'a zanga-zanga ra'ayi na gaba ra'ayinka ne safiyanu gumel zangon daura kace gargadin da kasar kata ta yi ga masu auren jinsi maza da mata hakan ya yi daidai muna fata ƙasar kata ba za ta sassauta wa masu auren jinsi ba Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne kawu mai ruwa bajuga. Kace to shugaba Buhari. Shekaru dai na wa'adin mulkin ka sun ƙare. Yanzu maganar watanni ne suka rage maka a cikin alkawuran akwai samar da tsaro, sauƙaƙawa al'umma raɗaɗin talauci da tsadar abinci, yaƙi da rashawa. To muna addu'a Allah Ubangiji ya baka ikon cika waɗannan alkawuran kafin saukar ka mulki amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla da wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice. Wata gobara da ta lakume wani ginin bene mai hawa uku a arewacin zirin Gaza ta kashe akalla mutane 21 a cewar kungiyar Hamas ta Falasɗinawa da ke da iko da yankin. Hamas ta ce gobarar ta tashi ne a hawa na uku na ginin da ke sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke da yawan jama'a. Hukumar tsaron farin kaya ta Hamas a Gaza ta ce, man da ake ajiyewa ne a ginin ya kama da wuta, amma bata bayar da wani karin bayani kan yiwuwar abin da ya haddasa hakan. Jiya Alhamis jami'an Ukraine suka ba da rahoton cewa an sake kai wasu sabbin hare-hare na makamai masu linzami a sassa da dama na kasar tare da auna wuraren da suka hada da na iskar gas sanarwar da rundunar sojojin ukraine ta fitar ta ce an fi mayar da hankali kan hare-haren ta jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami na ci gaba da kasancewa kan tashoshin samar da makamashi kwana guda bayan gargadin karin tsaurar matakai na mayar da martani ga karuwa ayyukan soji da amurka da kawayenta ke yi a yau juma koriya ta arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango zuwa nahiyoyi wanda bisa ga dukkan alamu ya sa wani sansanin sojin sama na amurka da japan ya bayar da umarnin neman mafaka jirgin icbm na koriya ta arewa ya yi tafiyar sama da sa'a guda kafin ya fadu a yankin tattalin arzikin japan na musamman a cikin ruwa mai tazarar kilomita 200 yamma da lardin hokkaido a arewacin japan a cewar jami'an japan To da wannan ne muka zo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma dare idan Allah kai mu za ku je mu ɗauke da wani shiri da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamaru da Chadi wato wanda ya daidai da karfe takwas da rabi ke nagon Ghana da GMT. amma kafin mu daga daga nan bari mu mika wa wakilinmu awal Salu ta'aziyya na rasuwar mahaifiyarsu jamila jamilatu awal saluhu wanda Allah ya wa rasuwa bayan wani dan jinya da ta yi to Allah jikanta da rahama ya kyautata makoma sannan ya kyautata namu zuwa baya ga haka muna taya gidan rediyon maraba fm da ke birnin accra wadda ke aiki tare da mu murdan cika shekaru goma sha daya da kafuwa to Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya kawo ci gaba da nasara yanzu a madadin kowa da kowa baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum